Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الرحمن سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zango shirin hausa radio biyu h na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta talata da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma sai sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau akwai shirin nan na mu koyi harshen farisanci za mu kawo muku shirin nan na tarbiyyar iyali akwai shirin afirka a yau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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana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

za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanan labaran. Shugaban kasar Iran Ibrahim Ra'isi ya fara wata ziyarar aiki a Indonesia mai manufar karfafa alaka tsakanin kasashen biyu. Dan takarar da ya zo na uku a zaben shugabancin kasar Turkiya ya goyi bayan shugaban kasar Recep Tayyip Erdogan a zagaye na biyu na zaben shugabancin kasar da ke tafe. rahotun sauraron kararrakin zaɓe a najeriya ta ki amincewa da buƙatar 'yan hamayya na yada zaman shari'ar ta kafafen yada labarai kai tsaye to yanzu ga labaran dalla-dalla kasashen iran da indonesia sun sha alwashin karfafa alaka a tsakanin su ta fuskoki da dama shugaban iran ne ibrahim ra'isi ya bayyana hakan gabanin ke ta hazo zuwa birnin jakarta inda ya fara ziyarar aiki a bayanin da ya yi wa 'yan jarida a filin jirgin sama gabanin tafiyarsa shugaba ra'isi ya bayyana indonesiya a matsayin ƙasa mai mahimmanci a yankin asiya ta kudu da gabashi kuma tana da matukar mahimmanci wajen warware wasu matsaloli a yankin da ma na kasa da kasa in shi shugaba ra'isi ya ce kasar da al'ummar ta musulmi na da kyakkyawar alaka ta tsawon lokaci ya kuma bayyana mahimmancin karfafa alaka tsakanin ƙasashen biyu ta fuskar makamashi man fetur iskar gas da dai sauransu kotun sauraron kararrakin zaben shugaban kasa a najeriya ta ki amincewa da bukatar yada zaman shari'ar ta kafafen yada labarai kai tsaye kamar yadda masu korafi manyan 'yan hamayya suka bukata dan takarar shugaban kasa a zaben da ya gabata na 2023 tiku abubakar da jam'iyyarsa sata pdp su ne suka bukaci da a rika yada shari'ar kai tsaye kamar da shi ma dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar labour suka gabatar da wannan bukata ga kotun kotun ta ce ba wata doka tana najeriya da ta bayar da damar nuna zaman shari'a ta talabijin saboda haka aka yi watsi da ita a bukatar da bangarorin an hamayyar suka shigar daban-daban su nuna cewa nuna shari'ar ta talabijin abu ne da ya zama dole saboda damuwar da jama'a suka nuna akan sakamakon zaben shugabancin kasar na ranar 25 ga watan fabrairun da ya gabata to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran a turkiyya ɗan takarar da ya zo na uku a zaben shugabancin kasar ya bayyana goyon bayansa ga shugaba recep tayyip erdogan a zaben shugabancin kasar zagaye na biyu lahadi mai zuwa sinan ogan ya dai samu kashi biyar da ɗigo biyu cikin ɗari na jimillar kur'un da aka kada a zaben shugabancin kasar zagayen farko da aka gudanar a ranar 14 ga watan mayu sai dai a bangaren 'yan hamayya babban abokin hamayyar erdogan cewa da kilic daroglu ya soki goyon bayan da sinan ogan ya baiwa erdogan za a je zagaye na biyu na zaben shugaban kasar turkiya na 2023 bayan an rasa samun dan takarar da ya samu fiye da rabin ƙuri'un da aka kada a zaben na ranar 14 ga watan mayu a zagaye na farko shugaba erdogan ya samu kashi 49.51 na ƙuri'un da aka kada yayin da babban mai hamayya da shi kemal kilic darogulu ya samu kashi 44.88 cikin 100 na jimillar da aka hada yanzu dai za a fafata ne tsakanin erdogan da kilic da roglu ranar 28 ga watan mayu nan shugaban kasar brazil luis inacio lula da silva ya bukaci mahukunta a bangaren wasanni a hispania da ma sauran kasashen turai akan su dakatar da yaduwar nuna wariya ko furta kalaman warin launin fata a filin wasa shugaban ya yi wannan kira ne bayan da aka nuna wa dan wasan kwallon kasarsa vinicius junior wariya a wasan da valencia ta yi da real madrid a ranar ladi an dakatar da wasan a zagaye na biyu a yayin da kungiyar real madrid ta mayar da martani akan abin da ya faru alkalin wasa ya kori dan wasan na real madrid mai shekara 22 a minti na 97 a wasan da valencia ta doke su daya da nema bayan rigima da ya nemi da hugo duro an da rika rira kalaman warin nolan fata a filin wasan bayan wasan vinicius ya bayyana gasar ta liga da cewa ta masu wariyar nolan fata ce a kakar wasannin bana an sha furta kalaman wariya ga vinicius junior wanda ya girma a wani garin marasa karfi da ke wajen birnin rio de janeiro na kasar brazil to jama'a karshen labaran duniyar kenan. Tuwa shida sun barka dauke da labaran duniya in sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyar mu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a wannan makon wanda suka shafi siyasa tattalin arziki zamantakewa da kuma sauransu inda muke masu ƙarin bayani sannan mu je ra'ayin masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala masu sauraro a cikin shirmu na yau za mu yi magana dangane da yadda gwamnatin kasar syria bayan shekaru goma sha biyu da dakatarwa daga kungiyar kasashen larabawa ta koma kan kujerunta a kungiyar a taro na 32 na kungiyar wanda aka gudanar a birnin jidda na kasar saudiya a ranar juma'a da ta gabata komawar kasar syria kan kujerarta a ƙungiyar ƙasashen laraba a ranar juma'a da ta gabata da ya tabbatar da cewa matsayin da gwamnatin ƙasar algeria ta ɗauka tun farkon al'amarin da ya sa aka jingine samuwar syria cikin kungiyar tana kan gaskiya ne a lokacin da gwamnatin ƙasar algeria ta bayyana dakatar da syria a cikin kungiyar a matsayin kuskure babba kuma ƙasashen larabawa suna aiwatar da ajandan wasu ƙasashe ne kawai kan ƙasar ta syria sannan idan su wa'annan ƙasashe sun ƙare da ƙasar syria to wasu ƙasashen larabawan ne za su tunkara don wargaza su da kuma mai da su baya har sai hamshe isra'ila ta zama ita ce ƙasa mai faɗa a ji a ko'ina a cikin ƙasashen yankin gabas ta tsakiya gwamnatin ƙasar algeria dai tun lokacin ta faɗa musu cewa manufar ƙasashen yamma a kan ƙasar syria ita ce wargaza ƙasar da kuma raunana ta da tana daga cikin ƙasashe wanda suke adawa da harmci ƙasar isra'ila wacce take mamaye da wani ɓangare na ƙasar syria wato tuddan golan tun yakin shekarar 1967 sannan tana mamaye da kasar falasɗinu tun shekarar 1948 shekaru kimanin 75 da suka gabata kenan don haka gwamnatin kasar syria ba ta rufe ofishin jakadancinta a birnin damascus babban birnin kasar syria ba tun bayan fara yakin cikin gida a kasar a shekara ta 2011 haka ma gwamnatin syria ba ta rufe nata ofishin jakadanci a birnin algiers ba a lokacin da girgizar ƙasa mai karfi ta aukawa kasar syria cikin watan fabrilun da ya gabata wato na wannan shekaran gwamnatin kasar algeria tana daga cikin kasashe na farko da suka aika da tallafin gaggawa zuwa kasar ta syria don taimakawa wa'anda girgizar kasar ta rutsa da su kasar algeria dai ta saba wa takunkuman tattalin arzikin da gwamnatocin amurka da kuma na kasashen yamma suka ɗora wa kasar ta syria inda ta ci gaba da shigo da tayakin taimakon gaggawa a cikin ƙasar syria don taimakawa wa'anda abin ya shafa gwamnatin ƙasar algeria har ila yau a duk tsawon shekaru goma sha biyu da ƙasashen larabawa da kuma sauran ƙasashen duniya suka ƙaurace a ƙasar syria ita ba ta ƙaurace mata ba kuma ta sha nanatawa a tarurrukan ƙasashen larabawa na tsawon wa'annan shekarun kan cewa sun yi kuskure a matakin da suka ɗauka kan ƙasar syria don suna aiki wa makiyan ƙasashen larabawa da musulmi ne kawai har wani na cewa a taron shekara ta 2011 wacce ƙasashen suka dakatar da ƙasar syria a cikinta balarabe wakilin ƙasashen yamma a taron wanda kuma ya kawo takardar buƙatar dakatar da ƙasar syria cikin ƙungiyar ya kawo ta ne a cikin harshen turanci bai wahalar da kansa ya tarjima ta zuwa harshen larabci ba a cikin turancinta aka raba wa duk waɗanda suka halarci taron wanda ya tabbatar da cewa ƙasashen yamma ne suke da wannan ajandar kan ƙasar siriya a halin yanzu sannan mai yiwuwa a nan gaba ya zama ƙasashen da suke da hannu dumu-dumu cikin rikicin ƙasar siriyan ne wa'annan ƙasashe za su sa a gaba sai sun ga bayan saboda wa'annan ƙasashen kansu kawai suka sani tun lokacin ne gwamnatin ƙasar algeria ta fahimci cewa manufar wannan kasashe ko kuma makiya ita ce wato hana zaman lafiya a ƙasashen larabawa da kuma hana zaman lafiya a ƙasashen yankin gabas tsakiya ko kuma dai kudancin asiya tun lokacin da aka fara yaƙi a ƙasar syria tashe-tashen hankula sai ƙaruwa suke a yankin don bayan ƙasar syria da iraki a shekara ta 2011 wa'annan kasashe sun sake kunna wutar yaƙi a ƙasar yemen a shekara ta 2015 kuma ƙasar saudiya tana daga cikin ƙasashen da suke goyon bayan 'yan ta'adda a ƙasar syria don kifar da gwamnatin shugaba bashar al-assad haka ma ita ce ta jagoranci ƙasashe goma na ƙasashen larabawa suka farwa ƙasar yemen da yaƙi a shekara ta 2015 wannan duk ba tare da sanin cewa kansu za ta koma ba don a cikin shekaru takwas da suka ɗauka suna fafatawa da gwamnatin ƙasar yemen su ma ba su zauna lafiya ba don an yi lokacin da su ma ba sa bacci cikin dare saboda makaman ansarula da suke fadawa kan kamfanonin aramco na ƙasar saudiya ko kuma dai kan wasu wurare a haɗaɗɗen daular larabawa don haka a cikin wannan shekaru gaba ɗaya ba abin da yake faruwa a cikin wa'annan kasashe in ban da rushe-rushe da kone-kone a cikin ƙasashen larabawa musamman a ƙasashen syria iraki yemen lebanon da kuma sauransu amma sai zuwa yanzu ne wa'annan ƙasashe suka fara fahimtar abin da gwamnatin ƙasar algeria ta fahimta ko ta hanga tun bayan samun 'yancin kanta a shekarar 1962 sun kuma tabbatar da cewa matsayin gwamnatin algeria shine daidai a taron kungiyar kasashen larabawa karo na 31 da aka gudanar a birnin algiers na kasar algeria gwamnatin kasar algeria ta bayyana wa'annan kasashe kan cewa dole ne kasashen larabawa su maida kasar syria cikin kungiyar su kuma yi kokarin warware sabanin da ke tsakaninsu ta cikin gida banda haka su sanya matsalar kasar falastino a matsayin matsala ta farko a cikin al'amuransu wanda ya saba wa goyon bayan da kasashen bahrain haɗaɗɗen daular laraba morocco da kuma sudan suke bawa hanfi isra'ila har kuma suka maida hulɗar jakadancin su da ita. wani abin da yake da muhimmanci a nan shine wato yadda da zaran kasashen saudiya da iran wacce take jagorantar kasashe masu turjiya ga hamci kasar isra'ila suka sulhunta a tsakaninsu sai ga shi wutan yaƙi ya fara lafawa a yankin gabas ta tsakiya ko kuma dai a kasashen larabawa sannan kasashen laraba da dama suka dawo cikin hayyacinsu suka fara mai da hulɗa da ƙasar siriya sannan hatta ƙasar turkiya wacce take mamaye da wani bangare na ƙasar siriya ta fahimci cewa ba maslaharta ba ne ta ci gaba da mamayar ƙasar siriya da kuma goyon bayan 'yan ta'adda don kifar da gwamnatin shugaba assad don haka ne ta ƙuduri anniyar mai da miliyoyin 'yan gudun hijirar ƙasar siriya da suke ƙasar ta sannan ta fice daga ƙasar ta siriya don haka a halin da ake ciki a yanzu da shirin amurka da kasashen yamma na tursasa kasashen larabawa su goyi bayan haramci kasar isra'ila duk tare da ƙarin ta'addancin da take aikatawa kan al'ummar falastinu ya sha ruwa. yanzu kasashen larabawa sun tabbatar da cewa matsalar su ta farko ita ce kasar falastinu da aka mamaye sannan dole ne su ɗauki harfe kasar isra'ila a matsayin ƙasa makiya gare su don wannan shine mutanensu suke so kamar dai yadda gasar kwallon kafa ta ƙasar qatar a shekara ta 2022 ta tabbatar mana inda mutanen kasashen larabawa ba sa ƙauna harmci kasar isra'ila ko kaɗan don a lokacin 'yan jaridun hamshin kasar isra'ila da suka je ƙasar qatar sun kasa zama don ba wanda yake su a dole suka koma gida don haka adawa da hamshin kasar isra'ila ya zama wajibi ne. da haka muhammad bin salman wanda yake son mai da ƙasarsa ƙasar saudiya daga cikin cibiyoyin kasuwanci na zamani a duniya nan da shekara ta 2030 ya ga cewa dukkanin kudade wanda ƙasarsa take samu suna tafiya ne a yaƙe-yaƙe da sayan makamai don rusa ƙasashen larabawa makaman kuma tana sayan su ne daga ƙasashen yamma don haka suka farka suka kuma fara ɗaukar matakan da suka dace na kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a yankin to madalla masu sauraro saboda guran lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuma ga shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali gabatar shirin tarbiyyar iyali na 337 jama'a masu rare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barka mu ta rawa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a sa ne muke tattauna a kakun shafi rayuwar iyali sama harkokin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin shawararinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa mu daga rajon hausa da ke nan birnin tehran wanda ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku tare da mu don jin abin shirin yake dauke da shi a yau din a cikin shirin namu yau za mu ci gaba ne sauraron shehun malami bishir zaria daga kungiyar raf ta rasulul azam foundation da ke kanan dabo wanda har yau shine shugabanta na sashin dawa shehun malamin a yau na ci gaba ne da darasin da ya faro na littafin kaifin rabin abana na aliyu falla inda zai tashi kan bayanin cewa addu'a na canja abubuwa da yawa in malam ya shirya bismillah addu'a tana canza abubuwa da yawa wayanda ka kuwa wasa da addu'a sawa'un kaddarar ka ce aka rubuta maka ita wanda ba mai kyau ba Allah subhanahu ta'ala sai canza yayaye ne kake ganin su a fandare addu'a shi yasa addu'o'i iyaye suna da nau'in na tasiri na tsaya na yi wannan bayanin ne saboda mu gane cewa mu a wajenmu da muka yi imani da abin da ake cewa bada wanda duniyan ni suka zama sun ba imani da shi ba akwai kuskure sosai wannan yana sawa a ce turan gini turan zane a'a wanda ya yi ginin ma zai iya sake wani ko ba zai iya ba zai iya sakewa yamhallahu ma ya sha wa yuthbit wa inda umul kitab Allah ne ya halitta shi ya yi kaddara to zai iya canza abin da ya halitta din da abin da ya kaddara ya shafe shi ya kawo to addu'o'i sukan canza sukan canza kaddarori da abin da Allah subhanahu wataala ya fara a nan gurin yake cewa rubbama takunu al-ummu mu'malatan fala ta'rifu wajibatiha wani lokaci za a iya samun uwa mai watsi da kanta yar ko in kula wacce bata san abubuwan da suka zama wajibai a gare ta ba fa hiya imma an taqdi qistan min waqtiha irin wannan uwar ko dai ta gabatar da mafi yawan lokacin ta ma sima'il hat wannan fa tsohon rubutu ne lokacin kilan abubuwan bunƙasar kafafen sadarwar nan ba su yawa ba to ko dai ta gamar da lokacin ta a wajen sauraron waya ana ta waya ta haddasa ma kawatiha wasu sadiqatiha ta ta magana tare da ƙawayenta da abokananta zamanin mu yanzu ba haka bane ya ga ana nuno misali ga yaro ya zama abin tausayi ko ba can yana cikin ya hau network kowa ma can tana network da in ya zo nan kowa ya juya mai baya in ya zo nan naga wani dan karamin bidiyo clip da aka nuna a haka ya zama abin takeici yaro ya zama abin tausayi a gida ko a nuna wata ta daura goyon a jikin bishiya sani ko kun ga wannan ta daura shi a jikin bishiya kawai saboda tana me ko wata tana cikin tafiya tana kallon tana catin. ga yaron nan ta sade shi ya kusa fadowa to wannan duniyar ga ku a cikin gida amma kowa baya gidan shi yasa wasu masu wayo sukan kashe wayoyinsu ne ma idan lokaci ne na zaman takewa na gida na iyali in ba haka ba ya zama na yaushe kuna cikin wannan to zai zama ga ku kanku ba kwa tare balanta na ku kanku ba kwa wannan yana can yana chatin wannan na chatin a irin wannan ɗaya daga cikin abubuwan da zamani ya kawo mana na wannan shine rusa rayuwar gida da iyali mutum ya fi ɗanfarwa da abin da ke wajen gidan shi akan gidan shi ɗaya daga cikin abubuwan da na lura da suka ci min lokaci kalle-kalle kallo na fina-finai na addini yanzu sai na tusu na ce na gaji in ya zama dole dan labarai kaɗan yana cin lokaci duk abin da ka san zai ci maka lokaci musamman kana ƙara shekaru shekarun ka na zama a wannan duniya yana raguwa ne to in kana da wayo akwai bambancin yaro karami in Allah ya tsawaita ransa yana da shekaru masu yawa nan gaba amma kai shekarun ka ka ci ragi ka fi ragi yanzu kamar mu in dai mutum a ne fa saura yan shekara kasa da goma sun tuna wasu ba'u da ko yanzu nan da shekara biyar to in kana lissafi da kyau a kaddara fa ba wani abu da ya zo ya share ka da mu kullum cikin hatsari hanyoyin kasanmu da ire-iren abubuwa wanda za su tafiyar da rayuwarka suna daɗewa karantana kuma irin mu wa'inda abubuwa <coughs> suka yi zaiti a kan mutane wanda ba mu san iyakarsu ba wanda suka tsane mu ba gaira ba dalili sun tsane mu ba mu muka tsane su ba suna da yawa ko ba su da yawa suna da yawa to a irin wannan marhala din ya zani da su za mu iya mutuwa ko da nan ka amfana da lokacinka sosai saboda amfana da lokaci zai taimaka mana kwarai da gaske masu raro kada ku shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nuna jin boh hausa a nan birnin tehran da muke sauraron wani shehu malami daga birnin kano da ci gaba da yi mana bayani kan shigala da kalle-kalle a nan gurin mala ya ci gaba da cewa auta kuno da yari sa amama shashe ta talifa tana gaban talabijin ga arewa tantufo saboda haka tantufo awas za ta bude a kallon su kuma dama turawa ba sa kashe kudin za a banza kun san ta Amerika ce ko saboda haka ita ce farkon tasha da ta kware wajen tarjama dama ɗaya daga cikin hanyoyin da ake shigar da al'adu mabambanta shine ta hanyar fassara ne da can mutanen mutum sama da shekara 60 ake kallon indiya a najeriya har ma za ki ga shata yi wakan angon 44 angon eh, menene 44 ne ko da sauran naza indiya da waye wannan wasu su sun fi shekara saba'in fina-fina tun farin gari ake kallo amma bai gurɓata tarbiyyar mutanen mu amma lokacin da aka samu wasu suka shigo da sunan fassara suka lalata hatta hausan hausan dabanci da kaleranci ake don su burbuɗe shi ko to yanzu da wannan ne direct yaran mu suna sun san me ake faɗa kwakwalansu suna ɗauka ana canza musu tarbiyya da irin siris din nan da ake yi wani lokaci yaro bai zai an kara ba sai an canza shi gaba daya an dauko al'adun can an kawo nan misali akwai wani fim da suke yi siris na indiya ne aka dauko wata yarinya tsararra da sunan wayayya ta je gida na al'ada gidan mutunci wai su masu tsatson ra'ayi ne a hankali ta fara koya ma 'yan gidan sa wando shiga kaza shiga kaza wayewa waccan ta zama har ta zama ta har za ta zama ƙwararriya a cikin shugaban ɗalibai a hankali yaran ku na kallo ana sauya su ni sai na gaji kawai na ce kai irin wannan na yadda a sa talabijin abin nan akwai tv a gidana akwai ne bidiyo ban ce kuwa dole haka zai yi ba tunda na kasa control na yi na yi in yi control din na kasa sun ji haushi Allah ne ya taimake ni kawai sai ruwan sama ya lalata mun satellite na yi ta murna na ce to zan gyara ba akwai wanda suka ce su za su gyara da kuɗin su a matan gidan kilan ma wasu suna nan suna jina na ce to ni dai ba za a gyara ba akwai fina-finai masu ma'ana Da na sassan musu mamari. zan daure in sa ni kaina ina da fina-finai masu yawa da na zo da su a iran na tarbiyya iri-iri na yara ne na waye-waye sai in sa wa mutum in an gaji da gani sai in kawo sai in goge sai in sa musu ban dole kowa haka zai ɗauki ɗabi'a irin tawa amma ina so ne in yi ishara kan cewa gaskiyar lamari kalle-kallen nan suna tasiri a cikin kwakwalen yara akwai wata yarinya da lokacin da su malam sale suna masa a mass communication din shi sai ga wata yarinya ba ne ya karama amma ta zo tana wasu kwasa-kwasai ita har tana da phd yayi mamaki ya tambaye ta ke ya aka yi ne a karancin shekarun kike kina da phd ta ce sirrin wannan mahaifiyata ta raba mu da talabijin kalli irin talabijin a Amerika. ta ce saboda ita ta haƙura da tv kwata-kwata ba sa kallon talabijin a gidansu ta yadda ta zama kamar dolls ba ta zama mai ke faruwa a duniya ba saboda haka alhali 24 hours ko da yaushe tashoshin ga sunan barkatai kuma da gangan mafi yawan shugabannin saboda su ji daɗin ci gaba da mallakan mutane musamman za ka samu 'ya'yan baƙaƙen nan black american in ka ga mashahuran mawaƙa, 'yan rawa 'yan waye su waye wa'annan a su ne ko ba a su ba ne? a su ne su kenan dole sai mun yi tunani mun yi lissafe lissafen mu da irin wannan ne za mu taimaka ma 'ya'yayen mu gina karatun karatunsu dama tukan namu ya aka kare amma samu lokacin ya aka kare balantana yaro yana zuwa an ba da asamin ba da lokaci allah allah yake ya ajiye da kai shekaran kallon mu tv saboda haka kwakwalwar shi kullum tana rayuwa saboda talabijin abin da yake dasa maka rayuwa cikin khiyali alamul khiyal kana rayuwa a wani duniya wacce ba ita ce a waje ba. masarar lokaci dai malam ya fara sakin jiki da bayani to amma lokacin ba zai amince ba daga ƙarshe muna yi wa sheikh bashir zaria da ke birnin kano kuma shugaban shashin da'awa na kungiyar raf rasulul akram foundation da ke kanan dabo godiya ta musamman game da waɗannan bayanai da ɗimbin ayyukan da ke gabansa a maimakon radiyon boh hausa da ke nan birnin tehran na ƙasar iran ni awal kunya da shirin na gabatar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tun sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na afirka a yau afirka a yau masu sauraro barkamu da hutawa da kuma fatan kwan lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan har ila yau barkamu sake sauraro da ku a cikin sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shiri zamu mu tabo batun nan ne da gwamnan kano abdullahi umar ganduje wanda a ranar tara ga watan maris na shekara ta 2020 ya sauke mai martaba sarki muhammadu sanusi na biyu da ya kan kargar mulki gwamnatin ta bayyana wasu dalilai da suka sanya aka sauke shi daga kan mulkin duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar rabiu musa kwankwaso wanda ya kasance dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar new nigerian people's party wato nnpp a zaben 2023 ya bayyana cewa gwamnatin jihar kano mai jiran gado ta abba yusuf za ta duba batun tsige sarki kano na sha hudu wato muhammadu sunusi na biyu domin tattauna wannan batun mugayyato gayyato malam ibrahim suleiman wanda aka sani da ɗan garku masanin tarihin sarautun arewacin najeriya musamman na kanan dawo inda muka fara tambayarsa wai me ya kawo turka-turka ne kanin sarakuna da gwamnatocin turawa da kuma 'yan siyasan da suka gaje su abu ne wanda ya samo asali tun zamanin turawa da sarki yana da cikakken iko da zai iya zartar da sasantawa ce a ya kai yaƙi ne sarki da da wannan iko akan ƙasa sosai bature ya zo sai ya kwace mulkin sai ya mai da shi karkashinsa za mu zo kai tsaye a kan maganan wato dalilin cire sarki sanusi na biyu kwai dalilin amma ne bari da kona ɗaya bayan ɗaya kana min bayani kana amincewa ko kana shurewa na farko shine an zargi sarki sanusi na biyu da rashin biyayya ga gwamnati misali idan ya ga wani abu ba daidai ba ya fito cikin jama'a ya faɗi magana ya ce eh, yan siyasa ba ku yi wannan abun ba a daidai ba ko ku su kafa doka ka ce ba daidai ba ne so in aka yi haka to ba za a samu zaman lafiya ba wannan shi ne umar da isa dalilin da ya sa aka cire shi mai mutaba muhammadu sunusu na biyu saboda baya gani bakin sai shiru ya ga abu ba daidai ba zai fito ya ce shi hakan nan ba daidai ba ne to hakan nan ku akwai problem ba so shi yasa gwamnati ta ta tsige shi ta ta gididdiba masarautar zuwa gida biyar zan ce ne ko gida hudu ne ne kaga wannan abin ya kawo babbar illa da kuma rage martaba ta sarauta musamman a kano to mal ibrahim hakanan kuma a kashi na biyu wato ana ganin kamar cewa ya ci mutuncin al'adu na mutanen kano kuma ya yi shige-shige a fannin addini kuma ya kawo matsala ga kimar masarauta kasan zamani kowa ya zo da irin salansa da yadda zai gudanar da al'amuransa so da yawa ina jin ko kuma su wanda suke cikin fada suna yawan kuka kamar da cewa an cancanta al'adu musamman gidan sarki wurare masu tarihi an cancanta su yadda yake gudanar da al'amuransa misali kamar wata nan ana wani taro ba a taɓa gani ba a cikin tarihin kano ya tura esa mace ta je ta wakilci masarautar kano wannan abu ba mu taɓa ganin sa a kano ba taɓa ganin sa ma a wani wata masarauta ta dauta usmaniya ba gaskiya ba mu taɓa gani ba waɗannan abubuwa yana damun mutane a wannan lokaci gaskiyar lamari gaskiyar lamari hakika kan ya zo da sababbin salo na tsarin sarauta da sauransu to mana ibrahim ka rage wani abu bari dan sake tuno maka da shi wato akwai wani kun da ya rubuta wanda ke so ya mika wa majalisar wato wakilai na jihar kano saboda su tabbatar da shi me zaka ce akan wannan kullin da ya rubuta don shi magani ke shi ma malami ne kamar zai gaji kakansa suke sunusu na daya dai ta so misali ka aka misali kamar limanci a birnin kano kakansa eh, haka ya yi duk da shi kakansa ya rike al'adu al'ada sosai wannan kokari gata tun daga suna da ya amfani da sunusu aminu ba sai ɗauko muhammadu sunusu na biyu saboda yana so ya yi salon mulki da tsari irin na kakansa to wannan abu da ya rubuta zuwa majalisar dokoki ta jihar kano akan ta tabbatar da shi lokaci ne zai nuna tun da gashi an samu sauyin gwamnati ba mu san abin da gwamnati za ta zo da shi ba idan ta tsara shin za ta ci gaba da da zama da wannan tsarin da aka zo na da gidan gididdiba sarauta kano waɗanda ma ba a san su da sarki ba aka zo kirkire su ba su bada wata cikakkiyar ma'ana ba aka ɗebi garuruwan da ba su dace a kai karkashin wata masarauta ba a kai su so haka duk waɗannan abubuwan abubuwa ne da ya kamata gwamnati ta duba in ta ga za ta dawo da shi ne to in kuma ta ga za ta ci gaba da wannan ne amma za ta rage yawan sarautun to duk yana cikin abin da gwamnati ita za ta duba ta fi kowa sanin irin tsarin da take so ta bi wajen canja fasalin sarautar kano to Manar ibrahim sai kuma wato zargi na uku da aka ce an cire ci saboda waɗannan abubuwan da yake yi wato shine sukar gwamnati a bayanan jama'a alal misali akwai shirin da gwamnatin gandu ganduje take so ta yi ta kama bashi daga kasar china da yi dogo a nan cikin birnin kano gaskiya lamari kamar da kamar farkon magana gwamnati take kula da ma'aikatan cikin gidanka gwamnati take baka izini yin wasu abubuwa to kana kai makana cikin gwamnati bai kamata kuma a ce ma'aikacin gwamnati ya fito irin walantar gwamnati kiri-kiri a idan al'umma ba wannan akwai akwai matsala a nan wurin to haka inda aka samu problem kenan shi ne babban matsala ta farko da shi sarki su ya jawo kansa har ta kai sanadiyar cire shi daga mulkin kano to ban sai abu na hudu shiga siyasa da ya yi a wancan lokacin kasa hasan kwankwaso suna cikin jami'ar pdp uh, ne inda ya tsaye da abba gida gida a matsayin gwamna to ana zargin cewa shi sanusi na biyu ya ce maka har da kudi wajen yakin neman zaɓe saboda pdp ta kada ganduje eh, ni ba da masaniya amma eh, kaga shi Sanusi na biyu kaga gwamnatin kanku ta ce ta kawo shi ta kawo shi to ba jihar ma ka karya shi to kowane gwamna in ya zo kenan zai naɗa nasa kenan kaga abin ya zama wasan yara ma eh, darajar abin da martaba abin gaba ɗaya zai zagwanyi gaba ɗaya wanda wannan ba karamar ba karamar illa bane ni wuri na ba laifi bane to masu raro nan ne kuma kawo karshen wannan shiri na Afirka a yau kashi na farko har sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba a maimakon bakon namu malam ibrahim suleiman wanda aka sani da dangarko masanin tarihin sarautun arewacin najeriya musamman na kano da ni awal kunya da na shirya nake cewa sai wani jikon wikari ya zub da tsamiyar kura tun ga shirin na karshe shirin nan na makoyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri mu koyi harshen farisanci inda yau ma za mu shiga cikin wani sabon darasin na 125 idan ba a manta ba dai a makon da ya gabata muna sanar da cewa dai muhammad tare da wasu abokansa da suke yawon shakatawa a birnin isfahan har yanzu suna cikin wannan birni inda suke ganewa idanunsu abubuwa na ɗabi'a da kuma wuraren tarihi da ke akwai a cikin wannan birni wanda suka kwashe tsawon shekaru ɗaruruwa kai har ma da abubuwan tarihi da suka kwashe tsawon shekaru dubbai a yau ma za a ji tattaunawa dangane da wasu daga cikin irin waɗannan muhimman wurare da ke cikin birnin isfahan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 من خوشحالم نی نجددی ما آمدیم مو منزو موزه دکن اجی کن تاریخی گنجینه ورن آدنی دانشجو ɗalibin جامعه ادبیات فارسی ادبین هرشن چی؟ حتما تبس دیدن گنی کتاب لطفی خطی ربوتن هنو شما لذت میبرید کی زاک جدادن جالب می تروه تابلو اللو تاریخ طبیعی تاریخی نه طبیعه ما می رویم مو زم من مطمئنم نی اینا ده تبچن شما خوشتان می آید کی زکا جی آن نگهداری می شود انا آدنشی چه چیزهایی؟ ودن ابوبوا انواع نوعی حیوان دبه حیوانات دبوبی می شده da aka busar. Shoma mi binid. Za ka gani. Shoma mi tawanid bebinid. Za ka iya ganin. Ce Da ƙayatarwa. Ajib. Abin mamaki. Honar. Fasaha. Tarih. Tarihi. Sana'at. سناوی، بومی نگده منطقه ینکی مناطق ینکونه جهان دنیا ما آشنا می شویم مو زم مسنیا کدام ونه ما می بینیم مو زامو گنی ما می توانیم ببینیم مو زامو ای گنن آثار هنری یکن پساها هنرهای تزئینی فساهوهی نه کاییکن قوا اشیا بوا دوره زمانن اسلامی نه چی؟ شما مشاهده می کنید کو زاکوگا شما می توانید مشاهده کنید کو زاکو آثار ما قبل تاریخ دادن کاییکن تاریخی کاشان برنن کاشان ما نمی رویم مو بزامو جیبا Allah an saurari dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa tsakanin muhammad da kuma daga cikin masu masu jagora a yawon bude ido suke a birnin isfahan yanzu sai a je ga tattaunawar kamar da ta gudana a tsakanin su خوشحالم که به این موزه بسیار زیبا آمدیم. شما که دانشجوی ادبیات فارسی هستید، حتما از دیدن این کتابهای خطی لذت میبرید. بله هم این کتاب های خطی بسیار جالبند و هم تابلوها بسیار زیبا هستند بعد از این موزه به گنجینه تاریخ طبیعی می رویم مطمئنم که از آنجا نیز خوشتان می آید در آنجا چه چیزهایی نگهداری می شود؟ در آن موزه می توانید انواع حیوانات تاکسیدرمی شده را ببینید چه جالب! اصفهان شهر عجیبی است شهر هنر، تاریخ و صنعت، موزه تاریخ طبیعی هم دارد. بله، در این موزه با انواع حیوانات بومی ایران و حیوانات مناطق دیگر جهان آشنا می شویم. در کدام موزه می توانیم آثار هنری شهر اصفهان را ببینیم؟ در موزه هنرهای تزئینی اشیاء دوره اسلامی را می توانید مشاهده کنید. آثار ما قبل تاریخ در کدام موزه است؟ شهر کاشان موزه ای دارد که آثار ما قبل تاریخ در آن نگهداری می شود. ولی ما به شهر کاشان نمی رویم. تومادلا بند اکسارون تتونا کمید تو گدانا کنن محمد دا به ایمسو یعنی یزو کمگا ترجمه تا اچکن هرشان حوصا. موسیقی خوشحالم که به این موزه بسیار زیبا آمدیم نی نجددی سوسی دمکزو ونن ورن تاریخی میکاو شما که دانشجوی ادبیات فارسی هستید حتما از دیدن این کتاب های خطی لذت میبرید کی ɗalibin بین جامعه da ke koyan adabin farisanci تبس za ka ji daɗin ganin در littafai da aka هم این کتاب های خطی بسیار جالبند و هم تابلوها بسیار زیبا هستند ای waɗannan littafai da aka rubuta da rubutun hannu hakika suna da ƙayatarwa hakanan ma alluna suna da بعد از این موزه به گنجینه تاریخ طبیعی می رویم. مطمئنم که از آنجا نیز خوشتان می آید. ای باید ونن ورن تاریخی. za mu je ga wani wurin adana kayayyakin tarihi na ɗabi'a ina da tabbacin can در آنجا چه چیزهایی نگهداری می شود؟ اچن ودنه ابوبانه اکی ادناوا در آن موزه می توانید انواع حیوانات تاکسیدرمی شده را ببینید اوانن ورن تاریخی za ka iya ganin nau'o'in dabbobi da aka busar. Tumadala, bayan da aka saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana tare da tarjumar ta a cikin harshen hausa a cikin tattaunawar dai muhammad ya ƙara neman bayani dangane da wasu daga cikin mahimman wurare da ake ajiye kayayyakin tarihi da dudu a iran da kuma waɗanda suke kayayyakin tarihi nema na duniya waɗanda dukkansu ana ajiye su ne a manya-manyan wuraren ajiye kayayyakin tarihi da ke cikin ƙasar ta iran musamman ma waɗanda suke birnin isfahan wanda lokacin suke gudanar da yawon shakatawa a cikin wannan birni mai daɗin tarihi idan allah kai mu a shirinmu na gaba za a ji mu ɗauke da gaban tattaunawar da ta gudana tsakaninsa da mai musu jagoran to amma kafin lokaci a madin dukkan wani suka dafa wajen haɗa wannan shiri kai ne abdullahi salo ke muku fata alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba. to nan za zamu gargari sai Allah ya kama an jima da rana za a je mu dauki da wani shirin kafin lokacin mu kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya